adam Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya gwamnatin Najeriya ta sanar da dakatar da shirin kafa sabon kamfanin sufurin jiragen sama mallakar kanta. da tuni aka gabatar wa 'yan kasuwa da masu zuba jari a birnin london wanda aka yi wa suna air nigeria ministan sufurin jiragen saman kasar hadis rika ya bayyana matakin dakatar da kafa kamfanin wanda ya haifar da cece kuce a fadin kasar musamman ganin yadda aka kashe makudan kudade wajen aiki. yau shirin namu zai mai da hankali kan wannan dabbarwa da muka ji ta bakin masana harkar jiragen sama kan yadda suke kallon al'amarin. To kamar dai yadda kuka ji, yanzu haka gwamnatin Najeriya ta san da dakatar da shirinta na kafa wani sabon kamfanin jiragen sama mallakar kanta, wanda aka yi wa suna Air Najeriya tun ma kafin sayan jiragen da za su yi aikin da kuma kafa hukumar gudanar da shi. ministan sufuri hadis rika ya bayyana dakatar da shirin inda yake cewa gwamnatin tarayya ta yanke shawarar dakatar da samar da kamfanin sufurin jiragen sama mallakarta zuwa wani lokaci nan gaba saboda wasu dalilai ƙarara kuma nan gaba za mu sanar da ku halin da ake ciki babu wani batun cewa masu ruwa da tsaki sun sa dole a dakatar da wannan aiki a'a kuma babu siyasa cikin wannan lamari kuma ina ganin duk masu ciwon siyasa ce ta sa aka ɗauko batun ba su yi wa shugaban ƙasa adalci ba ga kyaftin abdulsalam muhammad zaune bangaren dama ta tun kafin ma naɗa ni mukamin minista jim kaɗan bayan an rantsar da shugaba muhammadu buhari a matsayin shugaban ƙasar nan an naɗa shugaban kwamitin da aka ɗaura wa alhakin samar da kamfanin sufurin jiragen sama na ƙasa ana bani mukamin minista kwamitin kwamitin ya mika wa gwamnati rahotonsa gwamnati ta bani rahoton ta kuma ce in kafa kamfanin sufurin jiragen sama na ƙasa saboda haka babu siyasa cikin wannan lamari saboda kwararan dalilai muka jingina batun mu ɗauke shi a hakan a yanzu dai an dakatar da shi um, To ɗaukar wannan mataki ya haifar da cece kuce daga sassa daban-daban na al'ummar ƙasar. Yayin da wasu ke yabawa da matakin, wasu kuwa suka suke yi. ganin yadda gwamnati ta kashe makudan kudade wajen shirin kafa kamfanin da kuma yadda aka tallata shi yayin da a bangare daya wasu ke zargin cewa rashin masu ba da shawara ta gari ta haifar da wannan matsala mun tambayi injiniya muhammad tukur tsohon ma'aikacin kamfanin jiragen saman najeriya kan tasirin ƙasa ta mallaki kamfanin jiragen sama mallakar kanta ai ba karamin daraja ne da kima ƙasa take samu ba a ce tana da kamfani nata mai zaman kanta kamar a ce kasan ne mai zaman kansa domin in ka lura da kasashen duniya yana daga cikin abubuwan da za ka gane kasa ta ci gaba a ce tana da kamfanin jirage na kanta sai ka ce muna karkashin tura ko lokacin karkashin tura za ga akwai kamfanonin jirage da suke suke operating to za aka mu aka ce an ba mu yancin kai kaga wannan ai ba karamin ci gaba bane a ce kasa ta samu tana da kamfanin jirage kuma sannan ya nuna cewa kasar ta kafu kenan amma a ce ya rushe wannan ba karamin matsala ba ne. Kaftin Ado Sanusi shi ma ƙwararren matukin jiragen sama ne, kana shugaban kamfanin sufurin jiragen Aero Air ya yi bayani kan dalilin da ya sa ƙasashe ke buƙatar mallakar irin wannan kamfani. eh to a gaskiya kowace ƙasa a duniya tana so ta tabbatar cewa tana da kamfanonukan zirga-zirgar jirgin sama masu kyau masu tahiri wanda za su iya wanda za su biya bukatar jama'a ƙasa kowace ƙasa a duniya kuma saboda wannan harka ta jirgin sama tana bukatar kuɗaɗe masu ɗimbin yawa to abin da ke faruwa a duk ma kasashen duniya za ka gani cewa gwamnati ce take fara yunkurin ta da wa'annan ah, kamfanin daga baya attajirai masu kuɗi masu so su sa jari sai su sayi wayannan kamfaninnuka su ci gaba da gudanar da kamfaninnuka To in ka duba a Afirka za ka ga cewa duk waɗansu kamfaninnukan zirga-zirgar jiragen sama da suke bunƙasa sun zama cewa gwamnati ce take kula da su. In ka duba na Ethiopia ka duba na Egypt, ka duba na Morocco, duk za ka ga cewa gwamnatin su ce take kula da su. so idan ba wai kawai haka nan gwamnati ce ta ce za ta yi ɗauki wannan nauyi ba a'a an duba a gani a duk kasashen duniya duk za ka ga cewa gwamnati ce take fara sa yunkuri sannan sai su kawo masu son sa jari kuma a tajiran da suke so su sa kuɗin su a ciki sai su yi abu ne mai kyau saboda kakan ita harkar jirgin sama ita take haɗa ƙara bunƙata tattalin arzikin ƙasa na kowane wuri in ka duba dubai ka ɗauki emirates za ka ga cewa emirates ya ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar dubai in ka duba ruwanda a afirka za ka ga cewa ruwanda ya bunƙasa tattalin arzikin ruwanda so a ƙasin gaskiya har cikin sama tana bunƙasa tattalin arzikin ƙasa a kowace ƙasa. Injiniya Muhammad Tukur ya bayyana farin cikinsa da yunkurin da gwamnatin Najeriya ta ɗauko na kafa sabon kamfanin jiragen sama mallakar kanta. a lokacin da labari ya zo mana cewa ga gwamnati ta yi yunkuro domin farfaɗo da ko kawo sabon kamfada sai muka ji kamar wata sabuwar najeriya ne saboda ba za a ce kasa mai arziki ne, arzikin al'umma mai arzikin dukiya da duk abin da kake tunani a ce kasar kuma ba ta da kamfanin jirage nata na kanta lura da sauran kasashe wanda suka taso tare da ita kamar saudi arabia da sauran kasashe kamar inda lokacin aka ce an taso da kamfanin jiragen irin namu tare lokaci ɗaya kalli irin fleet da suke da shi kalli irin ci gaban da suka yi sai muka ce to alhamdulillah wannan gwamnati za ta share wa 'yan najeriya hawaye duk da mu mun yi murabus amma mun san na baya za su ji daɗi a ce sun taso sun samu kamfanin jirage na najeriya wannan abu ya faranta mana rai wannan abu mun yi munna mun yi addu'a kuma mun sa a cikin addu'o'in mu muna ta roƙon Allah Allah ya tabbatar da wannan abu domin ba karamin bakin ciki muka yi ba lokacin da eh, wancan zamani aka ce an samu durkushewa duk da akwai laifuffukan ma'aikatan mu kenan financially sannan kuma akwai laifukan gwamnatin gwamnatocin lokacin bai kai ba a ce an durkushe ba aka durkusa da ita saboda dai irin yanayin kasar mu to ba karamin farin ciki muka yi a lokacin ba. Kaftin Ado Sanusi ya ce su kansu sun buƙaci taka tsantsan kan matakan kafa sabon kamfanin domin kaucewa kurakuran da aka samu a baya. Ka lokacin da ta gwamnatin tarayya ta ba da umarnin cewa za a farfado ko kuma a kawo sabon kamfanin zirga jirgin sama na ƙasa kamar yadda Najeriya ya yake mun kama gaskiya mun ce a yi a hankali domin kuwa kuskuren da aka yi a da ya sa har kamfanin zirga zirgin sama na Najeriya Airways cika kulle ba a duba wannan kuskuren da aka yi ba so gara an duba kada a sake maimaita wannan kuskuren da aka yi so amma da muka ga cewa gwamnati ta nuna cewa tana so ta tabbatar ba a samu wannan kuskuren ba ta kira kwararrun mutane sun duba sun ba ta shawara kuma sun fara aiki wanda za su tabbatar da cin nasara akan shirya sabon kamfani mu dai mun da mun ci gaba da cewa a yi hattara kan yadda za a yi aikin saboda kada a zuwa sami a akan buɗe wannan kamfani. To ina gani kamfa ita gwamnatin tarayya ta duba da kyau kafin ta fara. Dangane da dakatar da yunkurin kafa sabon kamfanin, shugaban na kamfanin jiragen Aero ya ce da muguwar rawa gwamnatin tashi. To kaga shi ministan aviation ya faɗa ya ce wannan mataki da ta dauko na dakatar da wannan abu da ba wai ta soke abu bane ga baki ta ta dakatar da yunkurin da ta yi to kaga kuma ya nuna cewa wannan madauki da suka dauka a madauki ne wanda ba su so su dauka ba amma ya zama musu tilas to dole a yaba wa ita gwamnatin tarayya tunda an ce da muguwar rawa gwamnatin tashi to kaga ta duba ta gani cewa za a samu targada wani wuri shi yasa ta ce to gara mun dan dan jinkiri wajen fara wannan kamfani an ƙara duba da kyau masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon allah a makon gobe za mu dora da za ku ji ta bakin wasu 'yan najeriya kan dakatar da shirin kafa sabon kamfanin jiragen sama da kuma ra'ayoyin masana kan matakan da ya dace a bi domin samun nasara a madadin kaftin ado sunusi shugaban gudanarwar kamfanin sufurin jiragen saman aero da injiniya muhammad tukur tsohon ma'aikacin kamfanin sufurin jiragen saman najeriya da sashen hausa na radio france international bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya